ni dai ba ƙarya ce ta kani ba ba na zo ne haka kawai don na ganki da waya na karɓi lambar ki ba shi ke kin ga duk wani shiri na riga na gama shi yanzu ke kawai nake jira a zo a sa rana a yi wannan bikin Damu kuma a mu na riga na sanar sai ake jira. Da ka jira tuni an gama komai da komai ba na kai yake jira ka san har yanzu bai taɓa ganin Babu matsala Allah da ai zan zo ma su gaji da ganina. An da mutunci su riki uba ne. Yawwa. don haka babu komai duk sanda ya zo babu matsala ni ma kuma zan je ba da ya ka ba barka da baba ya gari ya lau wannan shi ne mana wanda zan aura a wannan da baba baba Baba. Wannan tsohon ala kwankwanin da ake kamun. Baba ne da nake taimaka a yarka baba. Baba kake yi. Baba na. kake yi. Baba. ka nake taimako kake yi. Taimako kake yi. Taimako kake yi. Taimako kake yi. Taimako kake yi. Oyo Allah. Wannan da me kake duka na baba? Wallahi Allah ah! wallahi kuma kan kan sake ganin ka da yata taimaka mata ba zan yi ba kan za ka taimaka za ka taimaka za ka taimaka ha kawai wanda ya girme wai ki ne ha ina zan kai wannan ni ma ya girme mu